tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin da bakwai ga watan septemba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na saba'in da ɗaya daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan bin ali bin khalaf albarbahari allah madaukin sarki gafarta mashi sharhi da talikin da a shehu dr salih bin fauzan bin abdullahi fauzan ya yi allah madaukakin sarki ya mai sakayya da alkhairi idan yan gwa ba su manta ba har yanzu muna ƙarƙashin gaban da malam ke mana bayani kan mahadi da kuma nasoshi da suka zo tabbatattu da suke da alaƙa daga kowane janibi daga cikin janibobin da ya zama wajibi ga duk imani ya amince da cewa mahadi gaskiya ne to amma sai dai akwai matsala kwaya ɗaya duk abin da ya zuwa addini akan shigo da wasu abubuwa na bidiyo'i da abubuwa na ra'ayoyi da ababen da suka saba ma abin da Allah da manzan shi suka ce a yi to wajibi ne a matsayinka na mai imani kai kokari ka bibi soshin da suka tabbata daga annabi a bisa fassarar malaman farko da suka yi magana a kan mahadi idan ba haka ba waɗannan 'yan takifin sai su kifar da imaninka madadin ya zama kai mai imani ne sai ka zama kai kuma wani abu ne can daban allah maɗaukin sarki ya kiyaye shi ne mala ya ce a ƙasamun nasu fil a ƙasamun nasu yadda mutane suka karkasu don gani da imani da mahadi a yadda ka san mutane sun karkasu tun da don gani da abin da ya shafi imani da tashin alkiyama to ba zai zami mana sabon abu ba a yau idan an sun yi saɓani akan abin da ya shafi ɗaya daga cikin alamomi daga cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama domin allah madaukin sarki ya ba mu labarin kafirai a kan abin da ya shafi tashin alkiyama ya ce amma ya ta sa'alun anin naba'il azim alladhi fihi mukhtalifun Allah madaukin sarki ce wai akan menene suke ta yawaita tambaya ne shin suna tambaya ne akan al'amarin nan ko labarin nan mai girman gaske wanda dama can su a tsakaninsu suna ta saɓani da junansu wasu na cewa inna zunnu illa zanna wama nahnu bi mustaƙini suna cewa su al'amarin kiyama tsammani suke yi su ba su da yaƙinin ma za a yi ko ba za a yi ba a kan wannan daga cikinsu akwai waɗanda suke cewa ita ƙiyaman nan tabbas ne ba ta mai dalilinsu suka ce na mutu na haya wa ma yi hulikuna illar dahar ba ka ganin iyayenmu sun mutu an haife mu mutu ga ‘ya'yayenmu ‘ya'yanmu su mutu ga jikoki kun gani haka ba wani kiyama duk ƙarya ne a waɗancan suna zato ne waɗannan kuma suna korewa ne akwai kuma waɗanda su sun ce in kiyaman za ta tsaya to yin na malan wa walada ko a lahira za su zama manya ne su yanda suke da kima suke da daraja suke da martaba a yau a rayuwar nan ta duniya to haka ko ƙiyama aka je ba za ta sake zane ba to kaga akan abin da ya shafi tashin alkiyama jiyan da suke da sabani jiyan da suka rabu jiyan da suka kasu jiyan da suka samu kansu cikin rudani to haka akan abin da ya shafi mahadi za mu bayani akan karkasuwan aƙidin jama'a akan wannan ma'ala ya ce in kasaban nasu fi amril mahadi ila ne wa wasatin jama'a ko al'umma sun rabu dangane da abin da ya shafi al'amarin mahadi shi shine akwai masu tabbatarwa akwai masu korewa an gane wanda su wannan ɗaraf ɗin kishiyoyin wannan ɗaraf ne sannan akwai waɗanda suke wasat wanda suke tsaka-tsakiyan waɗancan ɗin su ba su tabbatar irin tabbatarwan waɗannan ba kuma ba su kore irin korewan waɗannan ba an gane wannan da kyau ku su suna tsaka-tsakiya ne kenan da za a tambaye ka a ce al'umman musulmi kashi nawa suka kasu dangane da al'amarin mahadi za ka iya cewa kashi nawa eh al'umman musulmi sun kasu kashi nawa ne dangane da al'amarin mahadi kashi nawa kashi uku akwai wannan taraf akwai wannan taraf sai kuma akwai mai 'yan tsaka-tsakiya su ba sa nan ba sa nan kaso ne jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce awwalan yan kashin farko malai ce ammal mazhabul wasati dangane da mazabin waɗannan waɗanda suke yan tsaka tsakiya fa huwa mu'taqidu ahlus sunnati wal jama'a waɗannan yan tsakiyan su ne waɗanda suke aƙida ce ta ahlus sunna wal jama'a ya yathbituna na al mahadi, wanda su ahlus sunna suna tabbatar da bayyanan mahadi alama dallat alaihin nusus thabita a bisa abin da nassoshi tabbatattu suka tabbatar da shi alladhi zukira fi hasmihi wasmi abihi nassoshin da suka zo suka ambaci asalin sunan mahadi da kuma sunan mahaifin shi wa nasabihi da kuma cikakkiyar nasaban shi wasifatihi da kuma haƙiƙanin siffofin mahadin wa annahu khalifatu rashid kuma cewa shi shiryayyen khalifa ne wa muslihin kuma mai kawo gyara ne yazharu fi akhir zamani zai bayyana a ƙarshen zamani yu'ayyiduhullahu wa yuslihu bihil ibadi wal bilad Allah maɗaukakin sarki zai karbafe shi sannan zai yi aiki a hannun shi dangane da gyara bayi da kuma garuruwan al'umma an gano wannan su sunna sun yadda da mahadi da nassi ya tabbatar ba mahadi da ruɗani ya tabbatar ba kuna gane wannan ya ƙolul hafiz ibn al-qayyim ya ce babban malami ibn al-qayyim al-jauziya rahimahullahu allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce hina ma tukullima an aqsamin nasi fil mahadi yayin da aka zo ana tattaunawa dangane da karkasuwan al'umma dangane da imaninsu da mahadi an mota kade ahli sunnati wal jama'a dangane da asalin aƙidan ahli sunna kan mahadi sai mu ce alƙaunin thalis shine magana na uku annahu rajulun min ahal baitin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa shi mahadin nan wani mutum ne daga cikin iyalan gidan annabi min waladil hasan ibn ali shi ɗa ne daga tsatsan familin alhassan ɗan ali ɗan abi talib ya fi akhir zamani wanda zai bayyana ƙarshen zamani wa tala'atil ardu juran wa zulman a lokacin da zai bayyana duniya ta gama cika da cuta da zalunci da duk wani abu na asha to a lokacin ne mahadi zai bayyana fayyam la'uha kistan wa adlan shi kuma sai cika duniya da adalci da daidaito wa aksarul ahadith malam ibn al-qayyim yace kaga mafi yawancin hadisan annabi ala haza tadillu a bisa wannan aqida na ahlus sunna wal jama'a waɗannan hadisai suke nuni iyakansu kenan duk maganar da ta zama ta gaskiya ba ta neman hayaniya da harguwa a cikinta ita gaskiya a natsa take zuwa hankali kwance yanzu ka kalli irin yadda aka yi bayanin mahadi abin hankali zai iya ɗauka tunani da nazari da bincike zai iya gazgatar da shi zai iya gazganta shi tsab shi sa cikakken bayani ga karanta littafin almanarul munif shafi na ɗari da arba'in da takwas Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu yanzu mun ji kaso na farko ko daga cikin kaso na waɗanda suka yi imani da mahadi wa qara sabaqa latin lati ta dullo ala khurujihi haƙiƙa mun riga a baya mun gabatar da hujjoji da dalilai waɗanda suke tabbatar da bayyanan mahadi a ƙarshen duniya wa jumlatu min aqwali ahli al-ilm allati tubayyinu mu'taqadi ahli sunnati wal jama'a fil Mahadi, sannan muka gabatar da tarin bayanai fassarori da istinbatat da kuma abin da ya shafi fatoyi na manya-manyan malamai da suke tabbatar da haƙiƙanin wannan aƙida ta ahalus sunna akan mahadi cewa tabbas zai bayyana ga kuma siffofin shi ga kuma ayyukan da zai yi a bayan ƙasa da waɗannan mariga mun gabatar da bayanai ka samu karatattukan da su gabata za ka gamsu da izinin Allah <clears throat> saniyan aƙida na biyu sai mala ya ce wa amma taraful awwal taraf na farko kaga mun kawo na ukun ne ku an gane domin kowa ya fahimci aƙidar mu sannan sai mu koro aƙidin da ba mu yi da su ba ina fatan mun gano wannan da kyau dama ibn al-qayyim ya ce maka suke da magana ta uku kina akwai magana ta ɗaya akwai magana ta biyu fahum alladhina yunkiruna khuruj al-mahdi su waɗannan su ne waɗanda suke inkarin bayyanan mahadi suna cewa ruɗani ne khurafat ne ba wani maganan mahadi mahala yake cewa kadiman wa hadisan an samu jama'a na da da kuma na yanzu waɗanda a yau suna inkarin bayyanan mahadi kamar yadda suka yi inkarin dawon annabi isa kuma suka yi inkarin bayyanan wannan naƙatu salih da duk abin da ya shafi ashratu sa'a wanda annabi ya bayanin su a cikin ingantattun hadisan shi su waɗannan masu wannan muguwar aƙidar to sun yi inkarin wannan cewa sam al'amarin ba haka yake ba mahala ya ce minan ladina laisa lahum <clears throat> khibratun bin nusus su waɗanda suke wannan inkarin ba su da gogewa da ƙwarewa cikin al'amarin nasoshi na alkur'ani da sunna da kuma zantuttukan malaman farko da su ne ke fassar waɗannan nasoshin ba su da wannan khibara ba su da wannan gogewan ba su da wannan ba'a ɗin ba su da wannan kayan aiki na fahimtar nasoshin ballantana ma a ce su yi istin baɗin korewa an gane duk inda ka ga masu wannan za ka same su ku yi haƙuri ba suka ko zagi muke muku ba za ga 'yan boko ne me nake nufi da 'yan boko mutum ne je jami'a yake kokarin karanta addini a jami'a malam ta za ku yi addini a syllabus mun gano wannan addinin musulunci ne za ku yi shi da syllabus malaman da suka iya rubuta irin waɗannan kifɗa-kifɗan littattafan suna tabbatar da al'amari kai kawai an je an maka hand out an karance maka matsalan a cikin me a cikin wata hudu kuma semesta daya tana cika adadin kwanukan watanni hudu kawai an zuwa maka fir fir fir fir shikenan an baka shahadatu zur an ce shikenan ka iya yanda idan ka ka samu injiniyoyi za ka samu abin da suka je suka koya a makaranta sun iya sun kware sanda za ka je ka samu accountant ka samu lawyer ka samu kaza duk sun iya ka je ka bincika waɗanda ke zuwa suna karanta islamic studies suna karanta arabic suna ƙwarewa irin ƙwarewan waɗannan A kan me me yasa su kuma madadin cin da ba a gogewa da ƙwarewa a irin wannan su shiga gari su koyi karatu an ziga su an sa musu girman kai an gane an ziga su an sa masu girman kai zai zo ya bude baki yana magana Karamin yaro a islamiyya ce kai ba fa ba ne shi kuma yana nan yana dakon digiri an fahimci wannan da kyau ku yara ƙanana sun wuce shi tintintintin to irin su ne masu irin wannan karambanin ko kuma ka je ka samu malami dama wani abin ya je karanta tintini na boko an gane wannan da kyau ku mai yiwa kila ya je jami'a tun yana matashi kwakwalwan shi na da rai Ƙila ya je ya karanta medicine ne daga nan ya koma ya zama mai gadi kawai daga nan sai ya karambani ya ce bari ya koma harkan ilimi cin da gadin gidansu ne kawai sai ya zo sai ya hauro ta bayan gida sai ce zai zo ya rika ba da fatoyin addinin musulunci ba dole ya karyata waɗannan abubuwan ba yana da gogewa da kore da zai iya waɗannan maganganun ne jama'a yana fatan kun fahimci inda na waiga ko wannan ba daidai ba ne ka je ka karanta wani abu can daban ka ƙware a kan shi bayan da za ka shiga wannan harkan baka goge ba ka koma za ka irin waɗannan maganganun ba zai taɓa yiwuwa ba ba harkan ka ba ne ka yi haƙuri kawai ba muna sukan karatun zamani ne don ka samu hanyar samun abinci ba abin da muke cewa waɗanda suka kama wannan hanyar hanya ne mai kyau ku rike ta amma abin da muke cewa ku shiga gari ku yi karatun da ya kamata ku zo na gaban malamai waɗanda suka goge in ba haka ba za ku yi ta samun matsaloli ne da mu kawai za ka zo da 'yar guntuwar fatawanka cikin ƙaramin muzakkira mu tashe ta aiki mun gano wannan da kyau ko kai kuma kana nan ana ce maka dakta an gaya maka dakta da ake ce maka na ilimi ne ana gaya maka kai dakta ne na cafke kuɗi mun gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya ce make mu duk waɗannan abubuwa ya kawo da tsaya su fahimci wannan duk su ne masu musun waɗannan abubuwan sun je sun karanta aƙidan khawarij ya burge su sun je sun karanta aƙidan mutazila ya burge su kawai shi kenan sai su miƙe sai su kama irin waɗannan maganganun kwanakin baya an gaya man ɗaya daga cikin irin waɗannan ya zo makarantar nan cikin polytechnic a masallacin juma'a ya tara ɗalibai masu irin waɗannan hayaniyan akan cewa wai mahadi ai annabi isa ba zai dawo ba na ce ba matsala ainihin ɗalibai ne ba malami a cikinsa ai an gano wannan da kyau ku suna dai ƙoƙarin taimaka ma junansa a harkan addini amma wai me yasa ya ƙetare masallacin cikin unguwa ai da sai ya zo mu ya mana nasiha a nan kuma za mu saurare shi amma dai wajibi a ƙarshe akwai tambayoyi kuma dole a ba mu ansa an gane wannan tun da muka saurare shi kuma dole ya ba mu ansa nan take ba za mu yi muƙabala da shi ba ba za mu yi munazara da shi ba ba za mu yi munakasha da shi ba amma akwai as'ila haulal maudu kuma dole ya hallale mana su an gane wannan to wannan abin da ka zo da shi ala gafarta mai karambani to yanzu mai ma'anan kaza da kaza da kaza in ya ce kaza ne sai mu ce to ala gafarta mai karambani yan tsakani da Allah ya za ka yi da hadisin annabi kaza sai mu ɗauko mu buɗe mashi ya za ka yi da wannan hadisin an gano wannan ya za ka yi da aya kaza da ta ce kaza da ce kaza ga yadda manyan malamai irin su ibnu jarir na tsabari irin sa imam ibn kathirin sa al-imam bagawi suka fassara yaya za mu yi da wannan ga fassarin su ibn atiya ga fassarin su ibn ashur an gano wannan ya za mu yi da waɗannan tambaya ne kawai amma ka ba mu ansa mai yiwa ƙila ga gefen hulun shi ya fara zufa daga lokacin ya ce to ya kamata a ɗaga babu lokaci yin sai mu ce da lokaci daga nan har a busa ƙaho ci gaba da mana bayani muna nan muna jiranka duk wanda ya gaje daga cikin ku ya je ya ji ga garin shi sha ya dawo mu muna nan sai an ba mu ansa jama'a mun gano wannan da kyau ko ba wani matsala to ire-iren irin waɗannan ne sun je sun karanta addini da turanci musulunci kiristanci ne da za a karanta shi da turanci da larabci ake koyan addinin musulunci sai dai dan fassaran da ba a rasa ba ka iya karanta littafan da aka karanta da turanci amma ba a koyan musulunci da hausa ko a koye shi da yarbanci ko a koye shi da turanci ko da kaza da larabci ake koyan shi sai dai wajen bayyana ma'anan abin da ka koya da larabci ka iya juyawa da yaren da ka iya jama'a mun gano wannan da kyau ko, za ka iya juyawa da yaren da ka iya domin turanci da hausa da sauran yarurruka ba sa iya fassara hakikanin abin da saƙon larabci yake ɗauke da shi sai dai a bayyana maka ma'anan kawai ya gano ku gane wannan larabci yare ne mai faɗin gaske ma'anonin shi ma'anoni ne nagartattu wanda sai malamin da ya goge da olom ya goge da funon da yawan gaske sannan zai iya fitar da wasu abubuwa daga ciki shi yasa kai ya ganin wannan malami zai yi tafsiri kaza kana bukata in ka dauko wancan tafsiri sai ga shi ma wannan kana bukata sai ga wani ma yayi sai ga kana bukata sai ga aya ɗaya suke fassarawa amma kowanne kuma ya ɗibo ma'anan da zaka fahimta kuma babu ko ɗaya da ke karo da juna sai dai a kwakwalwan jahili da bai iya wannan ba shine kaɗai zai ce akwai karo da juna amma babu karo da juna an samu attanawwa ne wajen fassara ba wai fassara ne wanda ke karo ba jama'ar annabi kuna gane wannan dole ne mu faɗi wannan domin ire-iren waɗannan malamai da ke cikin jami'o'i da ba ma kora alherin da ke tare da su suke shiga irin wannan karambanin kana karantar da luga sai ga mutum ya je ya shiga al'amarin da ya shafi mahadi me alaƙar luga da kuma abin da kake ɗaukowa na nassoshin alkur'ani da hadisi an fahimci wannan kamar misali wanda yake karanta english literature ne sai a zo ana bayani dangane da ilimin fiɗa a asibiti ya zo ya ce ai yana da ta cewa cin da ya iya literature tsakanin da allah za a saurare shi sai ce aha ya za a yi ka zama likita ka iya turanci ba sai mu ce haka ne a najeriya ne kake wannan maganar ga likitoci can a saudiya sun iya kuma ba su iya ba inda za gane ba da turanci ake iya likitanci ba ga nan a china sun iya kuma ba su iya ba ga nan a india haka ne ina son ku gano wani sai mu ce abin da ka je ka koya na literature ɗinka bai da alaka da wannan saura kai mutane shuru to sai ga mutu ya je ya karanta arabic literature sai ga ya zo yana karambani a cikin abin da ya shafi mai alkur'ani da sunna inda al'irabi aka yi ko aka fassara wata kalma ba daidai ba ka santa a arabiya kana iya kawa ga ce da allah malaman hadisi wannan za ta karɓu sai mu ce a'a a cikin ka'idan garibul hadis ko garibayil qur'an wal hadis wannan aje shi gefe in an zo fassara bari wa biba da labaran duniya na bbc ko cnn an jima za mu nemo ka jama'a mun gano wannan da kyau ko amma nan ba ka da ta cewa ba ka da bakin magana nan kai mutane shiru ke sa malaman hadisi suna da kamus nasu ba ruwansu da kamus na larabci suna da kamus nasu sunan shi garibul hadis malaman ƙur'ani suna da kamus nasu sunan shi garibul ƙur'an in kana neman kalman da ta shige ma sai dai ka je ka duba can sana akwai littattafai da suka rubuta masu suna kalimatul qur'an ba abin da ya hada su da larabcinka gama gari malaman hadisi idan ga kalma na hadisi na karo suna da mushkilul asar suna da littafi da ke tawilul ahadis an gano wannan da kyau ko suna da kayan fa ba su bukatan naka in ka iya wancan ran da ka shigo ajin da za a koya maka hadisi ko ƙur'ani ko tauhidi to daga farko za a fara ma an gane wannan sai dai wancan abin da ka iya zai taimaka ma domin akwai abubuwa da dama waɗanda suke larabci ne za ka gane da sauri sama da yadda wanda bai iya ba zai gane kamar yaran da suka yi turanci ne tun daga gida suna shiga makaranta bayanin zai rika zuwa masu da sauki sama da yaran da su ba su iya ba kaga za su koyi abu biyu su koyi karatun sannan su koyi yaran jama'a kun gane wannan da kyau ko amma karambanin da waɗannan suke shigowa cikin addini su suke haifar da waɗannan miyagun abubuwan kamar yadda makaranta jiya a karatun sharhu risala a tadmuriya ne cewa abin da ya haifar da waɗannan bid'o'i a cikin addini shigowan da larabawa sarakunan suka riƙa yi da a ajim bai bayi da suka shigo sai suka koyi larabci kadai kajin da aka samu matsala ke sai suka ɗibo falsafa na greek suka rika zuwa suna fassara shi da yaren larabci da haka suka shigo da wannan ɓanna na waɗannan miyagun a ƙidin. ya gada ku fahimci wannan to waɗannan da ke da irin waɗannan a ƙidin su ne waɗanda suke kawowa cewa al'amarin su mahadi al'amarin kaza domin suna auna abin ne da ƙwaƙwalwansu ba da nassi ba jama kun ji da aka samu matsala shi sa dole ne a tsaya a maku wannan bayanin don ku gane za ga mutane ce doktor wani kamar taha hussein eh da ire-irensu za mu zo za ku ji duk suna da irin waɗannan aƙidin amma kuma a musulunci ne fiye digiri na ɗaya ya digiri na biyu ya digiri na uku kuma lakcara ne amma an ka ji bakin shi da maganganun da yake faɗi za ka sha mamaki ga doktor abu rayya sai kawo maka dakatira sun kai ɗari wanda su tsammaninsu daman da suke da ita na wannan mukami na boko to wannan mukamin ma addini haka yake kun gane wannan da kyau ku da sun fahimci wancan mukamin da suka samu mukami ne na cafke kuɗi da sun zauna lafiya shine harka ce ta sana'a Ke sa wani babban masani yake birge ni kamar yadda wani ɗan uwa ya ba da labari masani ne ake hira da shi a gidan talabijin a harkan gona sai yake cewa a wannan sana'a tamu mun gano wannan da kyau ko malami ne a jami'ar ahmadu bello kuma dakta ne kuma profeso yake cewa mai wannan sana'a tamu shi sana'an karantarwa yake shi kuma wannan sana'ar likidanci yake shi kuma wannan sana'ar lauyanci yake wannan sana'ar injiniyanci yake duk masu sana'a ne kun gano wannan da kyau ko ta ma kirikiri sai su ɗauka a ah, ai mukami ne to mukami masu irin wannan mukamin su ne su sai da na abubakar irin su imamu malik irin su ibini taimiyya su waɗannan in ma ka danganta iliminsu da digiri ka hallaka kamar shi ɗan fodiyo ne ko muhammad bello ka je ka samu muhammad bello ka ji irin larabcin da ke bakin shi sai ka tambaye wata jami'a ta koya mai in waɗancan ka ce larabawa ne muhammad bello ɗan ƙasan nan ne ba ba fulatani ne ɗan sakkwato ka kalli da Abubakar gumi ya ishe ka in wancan ya baka san shi ba to shi wannan ka ji shi har wani abu abubakar Gumi yake in yana karantarwa don ya nuna ma shi gogaggen malami ne shi ne in ya zo sai ka ji kamar yana inda inda wajen karatun ba inda inda yake ba so yake gane kun iya karantawa sau duk waɗanda suke wajen suna zaune a wajen ne mafi yawancinsu a matsayinsu nawa na malamai inda za gane ba inda inda yake ba sai in ka samu bidiyon zamansu a rabitatul alamul islami in ya zauna a gaban malamai irin shi irin suwa irin su bin irin su muhammad nasiru dinul albani wane mutum abubakar gobe da waɗannan gijagijen malaman duniya yake zama an gane a wancan lokacin dafa a cikin wannan kwamiti ɗin har kaulaha yana ciki ibrahim yas wani zama ne aka yi abubakar gumi ya ɗauko littafin shi kawai ya ɗan biya wasu kalmomi a ciki tun daga ranar inyas bai ƙara zuwa rabita ba sai rubuto takarda yana cewa tubtu tubtu ada. waɗannan abubuwan da ya faɗi yana matashi ne faɗe su sau da haka ba zai ƙara ba sai mutane suka kasa gane ba zai ƙara ba na tuba ba zan ƙara zuwa ba sau da yana cewa abubakar gumi ya mai tonon asili ne don ya je saudiya ta yanka shi sau da ka na tuba amma dawa rabida ba zan ƙara ba to kun ji sirrin faɗan abubakar gumi da wancan an gani Allah ya sa mu dace ina son ku tsaya ku riga fahimtar waɗannan manyan malaman ka saurari malam lawal abubakar in yana wa'azi ka ji irin yadda yake ɗibo abiyat na larabawa da yadda yake fassara nasoshi da yadda yake bayani wannan ka ce mai digiri uku ko digiri hamsin ka bashi sai allah ya maka hisabi a lahira mun gano wannan da kyau ku ya gada ku san wannan waɗannan su ne malamai to a bar malamai su yi magana to ya abubakar gumi yana da wata fahimta wannan fahimtar ba daidai ba ne bin da muhammad nasiru dinil albani sun mai gyara akan wannan matsalan aje ta gefe za mu zo kanta don akwai raddin da muka ce za mu yayi ko wannan ba fashi an gane wannan da kyau ko mu ga san matsalanmu mu ba makonmu ne sai da zakara haka siddan ba masu hutu sai munasaba ta zuwa. in munasaba ta zo kuma dole ka haƙura ko da da an yi sai an yi yanzu allah maraukin sarki ya taimake mu to jama'a kun gane abin da mala yake nufi da cewa waɗanda ke wannan surutu cewa mahadi ba zai bayyana ba laisa laisa lahum khibratun bin nususi ba su da gogewa da ƙwarewa game da nasoshi ba sai yadda ake haɗa wannan nasin da wancan wannan ya fassara wancan ba ba sai da ake istinbatul ahkam ba ba su da ƙwarewa da goge wanda suka taka martaba na zamantowa mujtahide ne su a kowane harka na ilimi suna aunawa da fassara nassoshi ne da tsaban hankali da tunani da ke cikin zuciyarsu an gane wannan shi ya saka su a cikin me waɗannan matsaloli ɗin allah madaukin sarki ya kiyaye mala ya cewa kawalu ahalil ilmi sannan ba su da masaniya da ƙwarewa da gogewa na zantuttukan malamai masana mala ya ce ta mashiyan ma'a mazhabi al-batilan haka suka rika tafiya tare da mazhabobinsu ɓatacce fi nafil umurul gaibiya ta yadda suke kore duk wani abu na gaibi allati la tudrikuha uquluhum wanda hankulansu ba sa iya raskansu, wala tuwafiqu ahwa'ahum kuma abin bai daidai da son zuciyansu ba kawai suna auna hankali ne da son zuciyansu idan nasi ya daidai da wannan sai su ɗauka in bai daidai da shi ba sai su zubar waya ƙoluna cikin abin da suke faɗi gashi suna cewa innal mahadiyya <clears throat> kun ga al'amarin mahadin nan usturatun kawai tatsuniya ne wa khurafa hayaniya ne kawai dukhilat ala ahli sunnati min jihati shi'a wanda 'yan shi'a suka shigo da wannan ɗarkaniya da wannan hayaniya da tatsuniya domin su ɓata ƙidan ahli sunna kenan in ka fahimci wannan waɗanda ke wannan shiriritan da shirman suna danganta kansu zuwa ga ahalus sunna ne yanzu wannan dukan da muke muna kai bugu ne a cikin gida su ma 'yan shiyan za mu kai masu wawan kora a kan muguwar aƙidansu wanda ba za su sha a kanta ba an gano wannan da kyau ku shi sa duk mutumin da ya ɗauko wata aƙida to fa ya sani maliya za ta yi ambaliya kwanan nan wanda babu wani shinge ko wani dangarama da zai tar wannan ambaliyan nata shine a cikin littafin risalatu tadmuriya duk wata muguwar aƙida ba wai za mu zo mu ta bayanin al'asma was sifat ne kaɗai ba sai mun zo da tarihin masu aƙidar da wasu miyagun aƙidu nasu da yadda suke karo da addinin da annabi ya zo da shi don kai hankali ka je lahira da irin wannan ɗarkaniyan kaga annabi ana bashi aljanna yana bayarwa allah yana shigar da mutane aljanna ana ta ceto kawai kai ka same kanka a gidan wuta wani zai ce annabi na da aljanna ne ceto aka cece ka wuta za ka kai ka ko aljanna Allah kana da irin waɗannan miyagun aƙidin ba zai cece ka ba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin waya ƙolo na aidan har ila waɗannan mashirmanta suna cewa innal ware warida fihi ba'daha batil wai hadisan da suka zo dangane da al'amarin mahadi wasu daga cikin hadisan ma batil ne idan malaman hadisi suka ce hadisun batilun abin da suke nufi la asla lahu ko isnadi ma bai da shi yanzu kaga wannan ya bayyana jahilcinsu karara duk mutumin da ya kware dangane da tsuran mustalai hadis kadai ba ma ilmul rijal ko ilmul ilal ba a cikin ƙa'idojin ilmul hadith zai gane cewa waɗannan mashirmanta ne domin a cikin mustalil hadith ilimi ne wanda yake karantar da terminologies na malaman hadisi idan suna amfani da wasu terms suna nuna maka in mun ce kaza ga abin da muke nufi to wannan ilimin kaɗai da ke nuna maka istilahinsu yana nuna maka waɗannan ba su san ilimin hadisi ba domin hadisan da ke cikin bukhari da muslim da masanid da ma'ajim da sunan da ajiza ka ce masu wai batilun an gano wannan da ke ku kaga yana magana bai ma san me yake nufi ba misali ka je ka samu gogaggen wanda ya kware a ilimin larabci da adab a jami'ar ahmadu bello ko a jami'an bayar ta kano ka ba shi labarin abin da ya faru da wani ɗan najeriya a saudiya zai gane wannan mashirmanci ne 'yan najeriya ne suka je za su bi ta wata ƙofa sai wani askare tare su suka yi suka yi ture suka ture shi ya ɗan gaje su an hana ɗan najeriya fusata ya ce a kalta abuka ni ba ya ce ba limaza a yi akilu akil an yi akula abuhu haza junun mun gano wani da kyau akalta abuka mun gano wani ita haza junun a yi akilu akil yanzu mai hankali zai hankalti an yi akular rajul abuhu kun gano wannan kaga abin da ɗan najeriya ke nufi da akalta abuka daban yanzu a wajen wannan ya yi mai ya yi larabci amma shi yanzu wancan askar ɗin ya fahimci larabci ya yi mun gano wannan ya za a ce akalta abuka kun fahimci wannan to shi ne irin wannan yanzu duk wanda ya san ilimin hadisi ya ji sun kalli hadisin ma hadisin ce mashi batin to kaman wancan ne da ya ci a kalta a buka mun gano wannan ko kuma wanda ya zo ba da labari ya ce ra'aitu buna afa ya shiribu zilla shajara kaga an gaje ka samu balarabe har abada ba zai gane wannan abin da ka faɗi ba amma yanzu a wajen ku yanzu me aka yi me ra'aitu ba na gaba ra'aitu ibnu asa na gawa yanzu ka ce ma balarabe ibnu asa zai ce kai aish ibnu asa kai bayanin waye ibnu asa yanzu akwai wani mutum ne wanda yake da mahaifi sunan shi asa ko kuwa nickname din shi ne sunan shi ibnu asa kaga ba zai gane me kake nufi ba amma yanzu kai dan <clears throat> Najeriya dan arewa idan aka ce ibnu asa wa ke nufi yauwa kai kaga dan sanda yashribu yana sha kaga lare da zai gane yana sha amma kace mashi zillu shajara zai ce wani sunan wani drink ne da ya fito na zamani wani halib haka wanda ake sha a matsayin sunan shi zillin shajara haka ba zai gane mai ke nufi ba amma kai ka fahimci ya shirbi zillin shajara yana mai yana shan inuwa kaga a wajen ka mashirmanci da mashirmantan 'yan arabiya 'yan uwanka yanzu me ka yi yanzu aka rubuta wannan larabci a jami'a ka ci eh ba ka ci ba kamar larabcin da ake gaya muku ne mai maula ne ya zo gidan wani attajiri maula yana zuwa to alhaji yana saman bene bai sauko ba aka ce ina alhaji sai ce fissama fissama isaniya saniya <laughs> la yanzuri illa waqtiz zawal in jalasa jalasa in zahaba <laughs> ta zaga balarabe zai gane wannan alhaji faukas samawat ah, sai ce da wata buraka ya je magana wannan da kyau da wata buraka alhaji faukas samawat kuma la zuli illa waqtiz zawal a'a ah, ah. la yanzu min as-sama'i sabi saniya illa waqtiz zawal kai aishi kai bayani kuma in zahaba wa in jalasa kun gano wannan da kyau ku wannan hayaniya da irin wannan ɗirkaniya yana da yawa shi ne irin wannan direct translation ɗin mun gano wannan za ga mutum yana waya sai a ce mai mai za ga irin wannan fassara ga shi na ana yi da hausa a waya network busy network busy kaga balarabe ya ji baturen ya ji wannan ya gane ko bai gane ba don ga zaka irin wannan fasaran ka ce net me net da Hausa ba raga ba network me work da Hausa ragan aiki me busy ba ta shagala ba ragan aikin ta shagala yanzu ka fassara wannan ka rubuta yanzu bature in ya zo karanta wannan zai gane yanzu network busy daidai ke da ragan aiki ta shagala jama'a kuna gano wannan da kyau ku to sai kaje masu abin sun gaya maka me suke nufi a arabiya sai masu abin sun gaya ma in ka zo wajen hadisi ko wajen aƙida ko wajen ƙur'ani sai masu abin sun gaya maka in ba su gaya maka babba ka iya ba kawai abin ka iya ka je ka ci abinci da wannan ka je Allah ya sa ka aljanna amma an ka shiga wata harkan ku sai ka sha mamaki an gano wannan da kyau ku ba shi ne suke ɗauka hadisi a ce rijaluhu thikat ƙafafin shi a kakkafa suke ba haza hadisun gharibun sai ce wannan hadisi ne baƙo wa huwa mursal shi aiko shi aka yi kun gano wannan da kyau ku kallo wannan kallo wannan nan fa malami ya zo yana bayani yake cewa rawahu malikun mursalan maluku ya ruwaito hadisin sakin hannu rawahu malikun mursalun maluku ya ruwaito hadisin sakin hannu nan ba malami yake sa shi a gidan rediyo wai yana karanta hadisan annabi wai rawahu ashabu sunan wai sahabbai masu sunnoni suka ruwaito shi <laughs> rawahu asni da kunni na naji ashabu sunan wai sahabbai masu sunnoni suka ruwaito shi na kada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallaman kasara wai tukunyan annabi ne ta balle fatta kada makana sha'abu sai je gidan malan sha'abu ya anso silsilatin min fidda sarkan azurfa to kaga hadisi ya kare ga mubtada aina khabaruhu tunda ya je gidan malan sha'abu ya karbo to me yayi da shi okay kaddara za yi ko to ko za a kaddara wuta kuwa jama'a kuna gane wannan da kyau ko wajibi ne harka in ba naka bane kakka shiga abin da ka sani karantar da abin da ka sani ita kuma harkan nan na musulunci na abin da ya shafi hadithi na abin da ya shafi alkur'ani na abin da ya shafi aƙida wallahi in baka sani ba ka je kai nazari zai wahala bai zama sanadiyan shigan ka wuta ba A je ka bar masu fannin su gaya maka an gane in ba haka za ka sha mamaki za ka sha mamaki Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu suke cewa innal ahadisal warida fihi ba'dha batil wai hadisan da suka zo dangane da al'amarin mahadi wasu hadisan batil ne wa ba'dul akhar mutanaqadun wai wani bangaren ma mutanaqidun suna da tufka da warwara kaji suna auna abin da kwakwalwansu ne fa cin da abin ya kasa daidaituwa da kwakwalwansu sai ce me sai ce ba bai tabbata ba sai ku je malaman hadisi sai su gaya muku misali in sun karanta hadisin busra da hadisin talak hadisin shafan azzakari da ya zo a babin da ke bayani a kan tsarki daidai da bulugul maram karanta hadisan nan. wannan ya ce tsoka ne daga cikin tsokokin jikinka don ka shafi azzakarinka ba matsala alulanka na nan wancan hadisi kuma ya ce daga zaran ka taba zakarinka to alula ya warware al'amarin kuma ibada ya fada cikin cikas an gane wannan idan suka karanta wannan sai ce akwai tufka da warwara akwai rudani sauraka a zubar da za su haƙura su ji maganan allah da ya ce walau duhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum sai ce la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da malamai masu istinbari sun gaya musu malaman da suke ta'awilin mushkilul athar ko ta'awilin mukhtalaful ahadis sun yi bayani abin da ake nufi idan mutum ya shafi azzakarin shi da nufin sha'awa alulan shi ya warware in ka shafa da nufin susa ko gyaran wando a rulan kananan jama akwai tufka da warwara annabi ya ce kakkai ruwanka da ragowar ruwan da mace ta yi da shi ta rage eh sai kuma ga shi an same shi yana wanka da ragowar ruwan da matan shi ta rage sai shi kaji tufka da warwara sai a ce malamai suna da hanyoyi biyu na magana kan waɗannan hadisai hanya na farko shine ƙaul in yi karo da fi'il ana gabatar da alƙaula alal fi'il kun ji ɗaya na biyu kuma wannan hadisi ba karo a ciki shine inda yalwar ruwa aha bai halatta ba in ana wahalar ruwa ya halatta menene a cikin wannan abubuwan kaje ka samu masu abin sun gaya maka koko tsaban nazari da tsawon baki Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa kadar raddal ulama wa ala ha'ula hakika malaman musulunci malaman aƙida sun mai da martani ga waɗannan mashirmanta wa bayyano fasada qaulahum kuma suka yi bayanin hakikan lalacewar maganganunsu wa mukhalafatuhu lima thabata fi nusus sahiha da kuma yadda maganganunsu kai tsaye suke karo da nasoshi ƙarara sannan ingantattu sun yi karo da nassoshi waɗanda suke ingantattu sannan kuma suke bayani ƙarara suka zo da shirme da hayaniya domin su warware abin da ya tabbata don mai shirme na tabbatar da tabbas ne allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa min ajmalin rudodi fi hazal babi mafi kyau mafi ban sha'awa na raddodin da aka kawo akan wannan matsala ma katabahu fadilatu sheikh abdul musin al-abbad shine raddin da babban malami abdul muhsin al-abbad hafizahullah Allah madaukin sarki ya ƙara tsare mana shi yayi fi risalatihi a cikin wata risala na shi mai suna الرد على من كذب بالأحاديث sahiha. alwarida fil mahadi ehe mai da martani karara ga wanda ya karyata hadisai ingantattu waɗanda suka zo karara dangane da al'amarin mahadi wa ma katabahu fadilati sheikh hamud bin abdullah bin hamad at-tuwaijiri da kuma babban malamin da babban malami professor ash-sheikhul hamud ko hamad amma nan mala ya kawo shi da hamud bun abdullah bun hamad a tuwejiri wanda ya sharhin littafin fatuwal hamawiyatul kubra wanda mala albani ya bibiye sharhin ya karantar a zamanin rayuwan shi allah madaukin sarki gafarta mashi mala ya ce fi kitabihi a cikin littafin shi mai suna alaihtijaji bil asari ala man ankara al mahdi muntazar a cikin littafin shi mai suna alaihtijaji bil asar kafa hujja da asare daga annabi da sahabbai da malaman farko alaman ankara akan wanda ya inkari kuji ba kowa ke kafa ma hujja ba sai wa sai wanda ya inkari inkarin me ala mahadiyil muntazar wanda ya inkarin cewa ba wani mahadiyil muntazar shi za a kafa mu hujja da wa da waɗannan nassoshi da waɗannan dalilai a murƙushe dalilan shi Allah ya saka musu da alkhairi mala ya ce ya ƙoli sheik abdulmuhusin bin hamad al-abbad al-badar ku je ku same waɗannan littattafan ku karanta kawo irin waɗannan littattafai kawai ba ana kawo ne ka je ka wuce ba ka je ka neme su ne ka je ka samu masu sai da littattafai da suke kawo littattafai masu amfani ga mala haruna nan ku ba shi je kawo muku littattafai nagartattu ku je ku karanta yanzu wannan littafin kamata ya ku matse shi sai je siyo maku in babu ya tafi misira in bai samu a misira bai ya tafi labnan ya je beirut in bai samu bai ya je umara saudiya ya siyo maku ba na bai harka ce ta kuɗi ko miliyan ɗaya kai sai littafin ba kai asara ba ina ba don mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yace ya kula Sheikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar hafizahullah amma jawab ala su'ali sual ath-thani fa anni lam aqif ala tasmiyati ahadin min al-madina ankarat ahadith al-mahdi aw taraddada fiha siwa rajulain isnaini mala yace dangane tambaya na biyu an koro tambayoyi ne yana bin su ɗaya bayan ɗaya yana warwarewa yana ba da ansa sai ce lam aqif ala tasmiyati ahadin ni gaskiyan al'amari ban taba ganin sunan wani filmadin cikin malaman da suka gabata wanda ankara a hadisal mahadi wanda ya inkarin hadisin mahadi irin waɗannan 'yan bidan ko duk wanda ya zo yana maganar banza akan abin da ya tabbata an zo ma da alkur'ani da fassaran annabi da zantuttukan sahabbai da tafsirai da komi an kawo in ya ce ba haka ba ne ka ce zo man da littafi ɗaya daga cikin fassarorin malaman farko da irin wannan fassara na shi'ancin da kake yanzu an gano wannan da ke ko simple kawo shi mu gani fassaran daidai ne ko dama kawai shiririta ne irin waɗancan fassarorin ne da ake faɗa da muka kawo nan rijaluhu tun da an ce rijal shi a wajen shi kafa ne me kawai shi kenan rijaluhu kafafun hadisin sikat a kakkafa suke kowa ce sikat fassarin shi kafuwa ne oho kuma ya saba jin gari bako ne irin wannan fassarorin da suke yi malami na ɗauka ya bayani zai ce a ya kai malam wane ya karanta wajen ga abin da ya faɗa kai kuma ka karanta wajen ka baɗi kaza kun gano wannan da kyau ko shi yasa mun gode ma Allah da zai zama duk abin da muke faɗa Allah madaukin sarki zai kawo su malamai na yanzu sun faɗa na da sun faɗa bayan mu ma wasu za su zo za su faɗa muna kabare Allah madaukin sarki zai tantance gaskiya yadda take an gano wannan muna raye ma gashi ya tantance ba je ko ina ba Allah madaukin sarki ya taimake mu malai ce ni ban san magana wani malami cikin malaman da suka gabata wanda ya inkarin hadisin mahadi aw taraddada fiha ba ma inkari ba ya taraddadi dangane da hadisin ma siwa rajulainis ne ne banda mutum biyu amma ahaduhuma fa huwa abu muhammad bin walid al-bagdadi shine abu muhammad bin al-walid al-bagdadi alladhi dhakarahu shaykhul islam ibn taymiya wanda ibn taymiya ne ma ya bada labarin shi in ba dan ibn taymiya ma ya bada labarin shi ba mai yiwa har abu sa kaho baka san shi ba shi sa duk mutumin da ya dauko bid'a ko yazo da san zuciya ko yazo da batanci ga addini haka Allah madaukin sarki yake kai su bayan kofa ya adana su an gano wannan da kyau ko wallahi Allah madaukin sarki sai ya jingine shiriri tanka kai ta hayaniya Allah madaukin sarki ya watsi da kai yanzu wannan fa da har ya kai ibnu taymiya ya magana kan shi a zamanin shi ko a lokacin shi ko cikin jama'an shi sun fai malam da shi ne fa amma jiyan da Allah maɗaukin sarki ya jingine shi banda Ibn taymiya ya ɗauko ya bayanin shi zai wahala ma ɗalibai masana ɗalibai masu neman ilimi na yanzu a ce wai sun ma sun magana kan shi shi sa kai hankali da son zuciya da bid'a da abubuwan da suke karo da addinin musulunci mala yace fi min hajis sunna ya yi wannan bayani ne a kan shi a cikin littafin shi mai suna min hajji sunnatin nabawiyya fi naƙar kalam shi'atul maha'a eh, fi naƙar kalam a shi'atul ƙadariya ma'ala ya ce wa ƙadan a hikayeti kalamin shekul islam anhu haƙiƙa mun gabatar da maganganun da ibn taimiyya ya faɗi a kan shi wa annahu qad itamada ala hadisin ya kafa hujja ne akan hadisin da yake cewa la mahadi illa isa bunu maryam wai ba mahadi in ba isa ɗan maryam ba wai annabi isa wai shine mahadi wa qala ibn taymiya ibn taymiya ce wa laysa mimma yu'tamu da alaihi li dha'fihi ai wannan hadisin bai daga hadisan da za a kafa hujja a dogara da su saboda hadisi ne mai rauni intaha wasa baka fi asna'i kalamin lazina kaltu anhum ma da yace cikin maganganun da muka ɗauko annahu law sahha hadis kaddara ma wannan hadisin ya inganta Faljam'u jam'u bainahu wa a ahadisil mahadi mumkin za a iya haɗa su da hadisin mahdi ai bayani walam akif ala tarjimatin li abi muhammadin mazkur ma da yace ko tarihin ma wancan malamin da ibini timiya ya faɗa ya ce shi mai masu yadda za a karanta tarihin shi ba idan allah maɗaukin sarki kai mukatu na gaba da izinin allah za mu zo muyi bayanin yadda ƙaddara hadisin ya inganta ya ma za a iya haɗa hadisan a aiki da su a tare allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik